السلام عليكم الخاج أحمد أحلوي نأي كسكزن فامي دي كاوسن كيلا زرق دي ديبارتمان دارليت كومين دي دنت شي متاني ونن جوابي بوات wannan jawabi تا اغدز دي سان دي agadez بوات boîte postal تا ارليت دي سان كنز تلفون تنشي 94 99 33 51

jama'a musulmi jama'a musulmi da ke tura ma wannan sako jama'a musulmi da mahukuntan niger wanda suke rike da ragama yanzu da wanda suke jiran ragama kuma can baya maganan da za yi maka na ransa da alkur'ani mai huzubi sittin in na yi son rai a ciki allah karka gwada mini idon manzo allah sallallahu alaihi wasallim kuma da za yi maka wannan magana na rantse da Allah na rantse da nuna uwar da ta haife ni ban ni sauran kowa a duniya ban ni sauran kowa sai Allah shine mai kashewa shine mai rayawa an ya so a yanke ni a kashe ni a jefa ni cikin isa kifi ta canye ni yadda ta yi ma Osama bin ni musulmi ne ba alƙa'ida ne ba ni kuma nigerian ne 100% mu ne muka yi yaki da rai na kawusa na 1913 da 1916 muna neman mu fidda kafirai mu samu independence aka yi mana complicité jajaye suka mana complicité suka gama kai da nasara amma duk da wannan wannan tawaye na daga baya-bayan nan duk ba mu shiga ba Allah ka kiyaye mu da kashe ni in kashe ka mu musulmi tsakanin mu Allah ka kiyaye mu musulmi kashe ni in kashe ka to to yanzu abun da na sankaya an 2009 an na gaya ma shugaban kasanmu tanja a lokacin nan na ce mishi tanja ni ji kan kama kunnen kawo sanni daga rebellion ta 92 tarisa bulla da manu dayyak da muhammadu nako an yi sinye na accord de paix da manu dayyik risa bulla ya ce bai yarda ba mun yi na risa bulla a waga su anako sun ke ba su yarda ba an 98 mun yi nasu algeria suka ce su ma ba su yarda ba mun yi nasu algeria mun yi tigire wajen turwamil turwamil cin nan cikinsu 95% ba wanda ya iya koma turkil cin shi a lorke mun nada ko kumandan a ciki akwai duwan akwai alarme akwai jandarma akwai folis akwai guard republican ana ce musu finis to na ce mishi in ka kara wani sinye ban da wannan uku wallahi allah ne zan yi kama isra'il da falastin zan dauki kayan yaki har illa ma sha allah sai na mutu sai na yi irin na isra'il da falastin ya ce inda ne ne karka damu ta haka muka yi da mng mng ta doke ni kwana goma na yi ina bis prezidancin commission national de droit de l'homme garba lampo shine president ni ne bis president kwana goma na yi can su suka yi suka yi suka yi su yi mini labar da sarbo na ce masu har abada bayyayewa ni ba za ta yi ba mai cewa mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi wa an daga hannuna an kashe shi سبب ناثن حديث من الله صلى الله عليه وسلم ناثن القرآن أبن ديفدا آه، من الله صلى الله عليه وسلم يجي قاتل والمقتول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي القاتل والمقتول كلهم في النار ونديم كشد ونديم متو دك ينجهنماني sai sahabbai suka ce شين من ذو الله صلى الله عليه وسلم شي ونديم متو kaka za yi ya tsaye wuta ya ce musu ai shi ma yana nan neman ya kashe an fi karfin shi dai ne an kashe shi kenan shi ma don wuta ne to mu nan niger 95% musulmi ne amma akwai matsala cikin kasanmu 95% cin nan duk musulmi masu imani wanda suka yarda da Allah suka yi imani da Allah suka bi sunan manzo Allah cikin sun yawa ka samu 5% ko 10% cikin Niger yanzu kadiba zan baka misali amma ka yafa ni, in ka rage magana ta guda cikin magana da zani Allah ya isa kar ka ce na yafa maka ban yafa maka ranar kiyama sai ka biya ni hakina misali gwamnatin da muke da shi yanzu shugaban kasanmu isufu muhammadu ko ana ce mishi zaki ya aske gemi kasan gemi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burji gafini premier minister dan uwa yake gare ni ya aske gemi gemi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minister la logistics hakanan dukkan su 100% ba mai gemi har ya zamanto yanzu malamai makarkata suke yi duka ya gemi sai a ce kai yan boko haram ne na je wajen biro isufu na gaya mishi tare da birji na ce mishi isufu ka yi hankali kar amurka ko france su yi trompenka kai bakka da boko haram bakka da rebel bakka da insardin bakka da alkaida abun da gare ka bakka da masu kokayin kokayin da masu kokayin da gare ka naka da kanka ne sherif cocaine sherif cocaine sherif cocaine na agadez sherif rabidin di cocaine yayi dubite yi da misune shine conseiller special na cema isufu naka kuma alƙari da wannan su ne da kansu tasara ai akwai shaida yana nan explosive wanda aka yi da har an ce ni ne na kawo su wane ne aka kamo mutumin da aka kamo yana nan kolo ai ya ba da bayani da wannan karya ne duka duka duka duka ma karya ne larabawa mu na tasara cikinsu da take babu buzu ko guda na ranta da Allah sai dai wanda ba a san da shi ba wanda kowa ya raina kanshi kabilar shi kuma ta raina shi shi zai je ya yi da. din shi ma daban ne iya buzun mali ne kenan boko haram ai ba ta kawo fada ba menene ba ta kawo fada ba an an ce boko haram gwamnati in ba ta son jidali ta ce i haram ne mun sani ai ba dole ba ne ba wanda yana son ya je ya yi wanda bai ya so ya zamana amfanin kowa ne kenan wanda bai ya so ya je ya zamana shi ya sani babu dole kaji wannan bayani ko haka na gaya ma isufu yan kokayin sharif kokayin di sharif rabidin shi ne addarezo shi kuma konseye ne na isufu ku dinka samu mu duka duka duka duka duka duka duka yanzu ka san ba, nan babu mai tanjin st mil yanzu in ba farmasi ba ne ko gidan mai mai kuma lokacin da tanja yake za a yi tazar akwai takardun da muka yi finye 190 different essence litar na essence da muka fito cikin kasanmu ga zuwa san sosan kensfiran haka za a saida shi haka za mu saida shi mu yan kasa a waje in ya so mu saida shi faran oho kuma lokacin da yana nan baya bon shi ba da ya san faran ne tiya ta haci ni na har na ba da 500 miliyon da margu a sayi hacin kowa da kowa da ya san faran da ya sa faran a barci cikin gona shi ni zan je in dauka in kuma rani ta yi kowa ya ce yana so hakin shi ya da mani kudina a cikin wannan lokaci ne mng ta dauke ni tambarin gangara jikan abdullahi shi ne wurin shi ne na ajiye wannan kudi na bude kwan zandar ya a'auna cikin gonakai na kauye-kauye duka allah shi ne shaida na yi wannan saboda ka samu saboda allah da annabi saboda kishin kasa to wannan kasa yanzu da tanja ya fita ta zarge ni kamar mine ne na zo wajen isufu na gaya mishi gaskiya birji ya ce rawo ni na yi opere goma sha biyar accident paralyze ne na yi darne opere ce na shin ne na yi shi daga basen har wuya duk karafuna ne karfe ne duk da magunguna ke raye kenan shi ya sa da mutuwa da rai wuri na duk daya ne omans sauran nigerian su ji dadi su zamana cikin ƙasarsu abin da nake fata kenan kuma zan gaya maka ina da relation national e international kaji mutane alƙa'ida sun ransa da huzubi sittin abin da isufu ya musu da bazum zagin da suke yi musu sun kawo musu cdo sun ke sun ransa da huzubi sittin sai sun kashe niger ta ba da soji dubu shidda so sun ke cikin babbakun mutane sai sun kashe dubu sattin ni na gaya maka shi ya kawo dalilin wannan mutum tamanin mata da yara su suka dauka transporter ne suka dauka suna yin wannan aiki amma kamar 'yan alka'ida ne suka shiga aikin transport don su ɗauki mutanen su halaka su 'yan alka'ida ne ba su 'yan alka'ida da kake jin sunan. dukka ma babu su alƙa'ida ba ta wuce afghanistan ba wannan duk yan kasa ne yan kasa ne suna nan cikin kasa yan boko haram suna nan cikin kasa kenan ra'ayinka ne ka so kana son abu da ra'ayinka ka shiga kai kana son taba ka sha na hana maka to yanzu kamar su ayi suka ce sai sun kashe bakaken mutane dubu sittin wannan ne wannan mutanen da suke cikin mali su ne in alƙa'ida ne in ansarar ne in emela ne su dai ne wanda aka kai masu diyawo sun ransa da Allah sai sun kashe ma kowace ƙasa shi ya sa ka ga Nigeria akwai tashin hankali Niger akwai tashin hankali can Mali akwai tashin hankali Libi akwai tashin hankali duk inda sai diyawo ta tura mutanenta sun ce sun ransa da alƙur'anin sai sun rama dubu so dubu wannan ni na gaya maka kenan shi yasa aka kai wannan hari na agadis wannan na agadis suka ce a bar tasma ne a bar tasma na bazom a bar tasma gargadi sun saboda jan kunnen gaban kasan mu isufu muhammad di zaki da bazum saboda shi ne suka yi wannan kuma suka ce mutum fudu ne kawai suka mutu cikinsu mutum fudu ne suka yi wannan banna to sun ja masu kunne ni ko na gaya masu tun ba a yi haka nan ba ni bara da kaina birji gafani premier minister dan uwana ne yan arme da kanwata ina arme da shi na sabka gidan shi na yi ma isufu bakin abun da na iya na gaya mishi gaskiya fi sabilillahi da suka gani yana son ya saurare ni sai suka gine katanga irin ta isra'il da falastin tsakanina da isufu kenan daga nan relation ta tsakanina da isufu isufu yake zai nada ni conseiller special na ce mishi kana da risa bulla Allah yana shaida isufu yana shaida birji yana shaida mu uku ne na ce mishi kana da risa bulla shi za ya maka aiki ni ba zan yi maka aiki ba tunda ban san yadda kake nufi sai na ga aikinka in ya birge ni ni ina ki kuma ban di wanda gare ka tun da tara na ramsa da alkur'anun duk ni ne dalilin kama su da dukiya ta aka kama su duk gudani ne na kama shi cikin ariba komando isuf komando sunan shi mutum goma suka kashe kuma buzaye ne duka ba a taba gani wannan mutum lokacin rebellion ba a taba gani wanda suka kai hari can kamfanin ariba ba su kai hari ba ba su kai hari ba wannan cikin zamanin wannan iko ne mutum goma guda a waidarar aka kashe shi mutumin kimiyya ne guda albishir sunan shi sofo mai shekara tamanin guda shofar kin wata hais guda biyu wajen tsakanin tafa da ce rodrin aka kashe su guda biyu wannan duka famici na ne famicin ilyas almahdi ne wannan guda biyu guda biyar kenan guda shidda yau guda shidda guda kanin alghalim alghalim sakiyar teke guda biyu wajen sadawat ne masallacin sadawat an yi bilesen an kashe guda an yi bilesen grab na guda takwas kenan biyun nan sai na tano da su amma nan region cin agadis kuma buzaye yan uwansu suka kashe su saboda adawa wannan gwamnati suka yi wannan abu ba don suna da kudi ba wanda suka kashe wajen sadawat ne shan barayar kawai na moto suka dauka albishir wannan ko tan ma guda ba su samu gare shi ba suka kashe shi har lahira marayu suna nan wannan biyun da na gaya maka guda ya baro dan maraya maraya goma sha biyar macen da take rike da su ta shirifance maryama sunanta babanta aka kashe baban babanta asma'il dibaril sofon gome ne ya rasu gome ne na faransai wannan duka ni ne nake cikin wannan magana ina son in kashe turzuma na yi musu shari'a ta Allah da annabi nake zan biya 50 miliyon na fari 25 miliyon na daga baya 25 miliyon kenan a saki mutanen da suna cikin kaso saboda ba su suka yi abun ba wanda yan uwansu daya ne aka kamo wanda suka yi abun har yanzu suna daji suna arke da armamacinsu kuma in gaya maka na ransa da alkur'anu mai fashewa ba na son uh, uh, uh, rantsuwa amma ta zama mani dole yanzu haka akwai mutum dubu saba'in da biyar arme har da pilot na jirgi a cikin buzaye cikin jihar agadis cikin niger gaba daya amma suna kasan waje suna kasan waje kasan da muke da iyaka da ita ba na son fadi sunan eh, kamar libya kenan ni ba na fadin sunan ta saboda fadin suna wannan shi ya kawo aljeri ta rufe mana eh, eh, iyaka libi ta rufe mana iyaka iyaka da nigeria kawai muke da shi yanzu to ni bara sun mai rani ni da kai na dan ta'adda ne har an kawo ne nan anti-terrorism komisariya anti-terrorism har an kawo ne har an yi fuyen na mai aka tarda radio ce na demil an de na agence de voyage ce na wanda ka sani maftahar janna akwai authorization kinta tun lamin zan eh, isa lamin isa lamin tun yana a stade eh, eh, general sai ni kwanci lokacin ministre de la ministre de sport ministre de la jeunesse tun manzo yana ministre de l'intérieur lokacin nan ne na yi authorization kinta amma ban taba magana da ita ko so guda africans kinta ma tana rufe sun ce in biya 650 mil ni ko na dauke tana ba da ta likitan garinmu apare biyu ne akwai baz akwai ta mota to ta mota ce suka tardo wurina kaman fobel ne ni banni da lahiya da suka gane ta da cin da na rubuta ma gaban kasa sai wani mutum ya ce mini sai fara fel wannan gara ma ka barta wannan yan siyasa ne in kana musu siyasa ko in ya so kowace rana ka kashe mutum dubu goma kai ne mutum an kuma baka musu siyasa ko ka do idanunka ko ka kawo musu santon da diamant in kai ba dan tarayya ba ne kai kai kai dan iska ne dan banza ne ni na gaya maka wannan magana ni da na gaya maka wannan magana ni na shiga tarayya wannan lokaci na gaya ma isufu amma da aka zarge ni wai sun bani passport diplomatic sarje de mission na promatir wannan passport diplomatic karan da birji rafini ya ce a amshe mini basbor sir plafin na samu labari ina a ina tripoli na samu labari sir plaf an rubuto takarda daga gidan mu a bakka da gwamnan ya rubuta ta tare da shif da grupa mu an turo ma birji rafini suka ce wai su sun fita bayana ni ta ma ina da ta yanzu haka yana nan wurina birji rafini ka saurara kware kai ne premier minister dan uwana allah ya baka hakuri kai ma isufu dan uwana president cin nijar allah ya baka hakuri ka saurara kore mai fadin gaskiya yana tare da allah na ransa da alkur'anu ni ban sauran kowa eh, eh, sai allah allah ya ce cikin alkur'anu قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالغروة الوثقى وإلى الله غاقبة الأمور ومن كفر فلا يخذنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما غملوا إن الله غليم بذات الصدور نمتقهم قليلا ثم نلترهم إلا غذاب غليظ تكان ميوان دي تفسير ابن غباس نا القرآن فسر القرآن نم جزء قوم شابير تاكي ربن طن فسر نم حرف نم مبا غاليسون نغندون غروبا شي كده يش تشكين نيجر mallamai na yanzu ban san wanda ya iya shi ba kana shi na ko to ni bar wana da suka na taho na ji labari na taho da wannan basbor ba na kama ko da ita sarje da mission amma mutane mng duk da karwa da bandi da mai fashi da makami da mai sa min bisa gudron da mai kashe mutum dari cikin wuni duka an ba su sarje da mission na primature ana ba su 200 000 250 000 300 000 ni 100 francs 10 francs na rantsar alkur'anin 10 francs an an dauka an bani wanda ya ce ya bani Allah ya isa ni da shi sai an yi mu shari'a kenan ina gane kai cikin wannan mulki ba a baka duk wani mukami ba ne ni cikin wannan mulki na fita na fita tun da dai sun yi su amshe mini basbor ni bani da lahiya kaman sun kashe ni kenan sai na shigo motocin durku a kawo ni coordination ni kuma na ce ba ko isa ba na je na shiga jirgin tunuzi ambassador yana nema na consul yana nema na da aka yi conseil de sécurité na ji labari abun da suka fadi duka an yi conseil de minister na ji labari abun suka fadi duka na dauki jirgi saba zuwa tunuzi daga tunuzi na shiga jirgin paris daga paris na shiga jirgin alger daga alger na shiga jirgin tamrafet alger daga tamrafet yes pistol na batuflik ya kawo ni har frontier nasu mota ta je ta dauko ni na yo gida direct ban biyo ko ina ba duk na zo na sa passport su cikin envelope na ce musu gata baya da ita abin da ya kamo a kan mi ko ka sani gare ni ban da finjailin ruwa ko na shayi abun na haƙin na yi kaskure cikin wannan magana Allah ya daibe mini to yanzu ba su kira ka ba su ce ko ka zo a bakon mukami ba na so ba na so ni yanzu na koma lumana na ba lumana mota bakwai kat kat ni na ce mahamma ya fita gashi can na ce mishi ya fita bayan wannan walakantaccen iko in yana son gobe ya samu ko jara saboda kai mai neman kujera ka kama ma mai kujera ai in ya yi da mandashi kenan sai ya ce ba zai safka ba ai tan jama'a haka nan ne yi bayan shekara goma cewa yi tazarce tazarce da ni ya yi ta ni dubite ne na tazarce kenan ku kuka tura ja ya yi tazarce ya tura kanshi ne amma talakawan Nijar suka tura shi ni dai amini na ne ya tambaye ni na ce mishi aske ba a hana ba article 54 ya ce artikul um, karantarwa ya bari na ce mishi shi kenan muje na ce mishi ni zan kama maka shi ya ce in kama mishi ni da na sai da f ne daga nan ta zarce ya ce zan kama mishi ya ce ma director da kabinecin shi sasu na alhaji ahmad halawi kandida da bute na ce mishi ban na so ni zan kama maka region na agada 100% zan samu shi yanzu ma na iya rufe da alkur'an ko da yake harakan jama'a baka iya rantsuwa da ya buwa a takaice da ya buwa tsakanin region da gadar region da vendor da ya buwa wannan cikin na yi asara ban yi komi ba da ya buwa ina da su ko da yaushe na yi zaman lahiya za su yi can in na yi rsd za su yi can yi ina ne kyan za su yi Allah ne ya bani ba kowa ne ba. To yanzu cikin wannan tattauna da muka yi da kai mhm. ka nuna cewa kamar ka faɗa ma shugaba isu matsalolin da ke da kwai da ka faɗa mashi wacce amsa ya baka. Hmm? Matsalolin da ka ce mai akwai na rashin tsaro. Bai bani amsa komi kawai Premier Minister ya ce mini journalist na Amurka suna jera in kare da sauri in fita. سيثفو يا دبي بريمير مينستر كينشي يتي ميسي لي بيي لا il y a beaucoup d'expérience il faut les laisser terminer ya bar ni sai da na kare magana na ya dauki awa uku na ce mushi buzaye ba su sai da kokain ba su san rizonta ba ahmad hamma banya ahmad banya ahmad hamma نجانت الجيري شيني كونسيين بطفليقة شيني يريدون كوكايين نن نيجير شريف كوكايين نا أغريس دي غابيدين شريف غابيدين شيني يكي شي كما شي هاو شي دفالو جبو سوسك هاو يثفو با بوبيلاثون تذابيشي با أي كو آيا كو تند دي ذندر غبارة ثادي أثبتت كانديدا أغريس ثادي أثبتت كانديدا MNSD ta labari ribarta da kandida yau wannan seni ne ka da Allah wannan ba diktatir ne ba fadi sai ka fadi kamar kana nan seni ba ta yi ta ba kenan yaushe yaushe to amma an ce su gyara takardu ba su gyara takardu ba eh, yaushe ba su ba da dele ba duk yau in kai seni ne in ni ne president seni duk dosen da abin da ake yi da in dose yayi error za a daga za a daga a ce an ba da desamin kowa kai fe da ka gera dosinki aminan da ka kenan ba lahin sai ni bane lahin ministan cikin gida ne ah, laifin gwamnati dai ne ni dai laifin gwamnati ne na salo jibbo laifin gwamnati ne na salo jibbo ya yi kwantara da isufu zai ba shi kyauta amma kar ya bincike shi kowa ya sani ni kuma ban ce mishi salu jibbo kafarar salo jibbo shi ya mai da kanshi general de brigade sep Φώθε μπαύρε. Καφράλ θα λόγει μπου. Καπράλ θα λόγει μπου. Για η φρόνι να γραρκίνσει για η τραφίκ. Τραφίκ για η κούντετα, για η αβίδε κομφιάνθ. Kuma ya yi trafik damfiliyan, ya yi abonga trafik imen kuma, duk shi ya e yi ya kama isufu. To kai isufu dan uwanmu, ka doki birji dan Premier Minister ka dauke mu mu duka da Allah da annabi mun roke ka ka aikata gaskiya mu yanzu ka sa kamar Nijar kai a ganin ka journalist ne za a yi muna da diaman yana wajen dukin bagzin talat muna da lor zunariya akwai shi wajen talibiri akwai shi wajenmu muna da marbar yana gabashin iferwan muna da iranium imraran ni nan ne gidana yake wajen imraran dezem dan lemon danje muna da fer muna da sharbon na takanan mat barashkan daji program da na yi da tanja da sonishar in mun gama wannan uku za mu sai da ma nigeria wuta za a kawo eh, tren daga kotonu. Har harduthu tawamid faran ton za ta zo kutunu ko wani e mai mota ya e dauka mai zuwa difa ya e dauka mai zuwa agadar ya dauka mai zuwa talabiri ya dauka ka gani abun ya amba wannan sun da suka kama tiya dari da talatin take bara da bara waccan da bana duk dari da talatin an yi da bana har an gaji amma banza ne har yanzu bata sauko ba kenan har gobe har jibi yaushe za ta sabko amma sabko ta magani to yanzu mu koma maganar wannan mutane masu latsa sahara su je neman kuɗi libya ko algeria shi sun wara mutuwa da kishirwa ya ne wannan al'amari yake afkuwa al'amari ni zan baka labarin shi niger duka ganta ne yanzu mu da muke fita waje 60% da nigerian ba su cikin nigerian yanzu suna algeri suna libi suna abuja suna ghana suna togo suna benin suna nigeria wanda ido na ya goda mini suna makka kuma wanda kuma wannan su san mil om army wanda na kwatanta maka yanzu haka har da pilot in ka kamo daga tripoli bangazi sabha na je na dauki foton su duk ilson army kuma suna da a mil kat kat ni na gaya kenan suna da niyyar dawa sai tawaye Niger na san dai na san dai tun dai suna da kanon de vin suna da wani da ake ce ma eh, eh, kanon arba'in gare yana cin kilo sittin. Eh, Gerard Ijirad Kuna ganin ko 'yan Nijar ne anya ba cikin 'yan Libya ba ne tunda babu Kaddafi suke so su zo su ma su ce suna son su kwace yanki na kasar Nijar. Wannan mai sanin raibu sai Allah ni abun da nake gudu su dawo su ce su yi abin fiye da na Mali. Tun da dai na san in sun zo ma Nijar. 24 Nijar gaba daya wiri sana hannunsu wannan ni na gaya maka. su waɗannan mutanen da kake ne tunda har da pilot gare su akwai mutane da suka yi isra'il isra'il ta dauke su sunan su shamnamas a hanyar europe suka bi shamnamas shamnamas suna da wani bindiga wanda yake ce ma igla igla igla mai mai sabko jiragen da ba su da shofer na amurka igla sunan shi rasha take yin shi suna da shi suna da samset samset wanda da satelliti ke aiki in dai ka yi haka akwai tare in ta dauko maka jirgi mocin shi ma baka ji in ka yi haka sai satelliti wannan ta dauko maka jirgi to da ka taba kamar fitila ne